وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك هدواء أولا يمتي ترانا أصبر جرى اللهدي يومنا أشرمنا شابي وقوة محرم hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1448 wanda ya daidai da 27 ga watan shida shekara ta 2026 kamar kullum mun haɗa wannan masallaci mai albarka masjidin rahman wanda ke lamba 31 masallacin bakin kasuwa da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka ibadatul qulub fi daw'il qur'an was sunnah na babban malami Sheikh Abdulrahman at Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan kuma shine darasi na 23 daga farkon fara karatun littafin muna cikin ibada ta biyu a cikin ibada ta biyu kuma wannan shine darasi na uku muna babin da malamin sake da ma ya tazammanuhu imanu billahi azza wa jalla abinda imani da Allah ya kunsa ma'ana turakun da suke rike da imanin bawa abubuwan da sai mutum ya cika su sannan ake tabbatar masa da cewa imaninsa da Allah imani ne ingantacce babu taskaro a cikinsa a ciki ya kawo mana cewa abubuwa guda hudu ne ake so mutum ya kiyaye wanda suke tabbatar masa da wannan imanin ba tare da ya samu taskaro ba mun karanta na farko shi da al'imanu bi wujudillahi ta'ala imani yarda da sakankancewa da samuwar Allah ka yarda cewa akwai Allah tunda kaga alamominsa da suka tabbatar da samuwansa kaga wasu abubuwan da suke gudana wanda ba zai yiwu a ce sun gudana ba mai gudanar da su ba to don haka mun yarda akwai Allah kuma shi muke fatan ya mana rahama ranar haduwar mu da shi sai na biyu da muka ji da malam ya kawo shine imani al-imanu bi Allah huwa ar-rabb wahdahu la sharika lahu ka yarda cewa Allah shi kadai ne ubangiji ba wani mai tarayya da shi a cikin ubangijantakansa bi ma'ana shi ke samar da abu daga rashi shi ke rainon wannan abin shi ke kashewa kuma shi ke rayawa shi kadai ke da ikon sake dawo da mutane cikin ƙaidin rayuwa kuma shi kadai ke da abin da zai sakamako da shi mai daɗi ko akasin haka tabbatar da wannan shine tabbatar da rububiyya ma'ana annallaha huwal khaliqu ar-raziqu al mudaddir Allah subhanahu wata'ala shi ya samar da komai kafin babu shi wannan shine imani ingantacce hatta mu mutane Allah ya faɗa mana wannan hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi a ƙarshe ce faja'alnahu sami'an basira a da baya ɗan adam ba wani abu mai suna ɗan adam Allah ce mun samar da shi daga rashi kuma muka raine shi daga digon maniyi muka raya wanda zai rayu na digon maniyin wanda rike ba mai rayuwa ba ya fita daga mahaifa sai ga ɗan adam ya wayi gari sami'an yana ji basira kuma yana gani to don haka dole mu yadda cewa shine ke da iko da dukkan wannan abubuwa na halitta din to wannan duk shimfiɗa ne wanda ya fi romo ɗin shi ne wanda muka karanta a ƙarshe wato na uku al'imanu bi uluhiyatihi subhanahu yarda da cewa shi kaɗai ya cancanta a bauta masa yanda ba shi da abokin tarayya a halitta to haka nan ba shi da abokin tarayya a wurin bauta kuma wannan shi ne ma adalci idan har shi zai samar da mu shi shi kaɗai to ko bai dace mu bauta mu wani tare da shi ba wannan shi ne asalin abin da ya zo da shi a matsayin abin da yake na uku kuma irin wannan hatta ga haƙƙin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam haka abin yake yanda ake kaɗaita Allah subhanahu wata'ala da bauta ba a haɗa bautan wani da na Allah kuma duk wanda ya haɗa bautan wani da na Allah bautarsa ta lalace to haka nan ba a haɗa biyayyen wani da biyayyen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk wanda biyayyarsa ta ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ko a bari to za a yi watsi da nashi a ajiye masa ba ɗauki na Allah da manzansa wannan haka abin yake mun zo babin manzanci za mu ji wannan insha Allah to sai na hudu wanda lokaci ya kure ba mu yi shi ba shine da mala ya ce ar abu na hudu da imani da Allah ya kunsa shine al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi imani yadda da gaskata sunayen Allah Allah subhanahu wata'ala dangane da sunayensa akwai abubuwa kamar haka na farko ba a rada ma Allah suna sai sunan da shi ya kirayi kansa da shi a cikin nassi ingantacce in an ce nassi shine ko a cikin alkur'ani ya ce Allahu yanzu mun san sunansa Allahu ai bi ma'ana al-ma'bud al hayy mun san shine al hayy alƙayyum sunansa ne alƙayyum ya ce huwallahu ladila ila almalikul kudusu salamun mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir duk ya samu kansa waɗannan sunaye don haka ba a sa masa suna saboda ka iya azancin magana ba a masa suna saboda kai gwani ne a cikin harshen larabci ba a ma'alla wannan dole sai abin da shi ya sa makansa ko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wannan sunan Allah ne to wanda ya tabbata sunaye ne na Allah to wannan ka yarda da su abu na farko kenan ka sani ba a sa mai suna sai sunan da ya sa kan shi. na biyu yarda da cewa dukkanin sunayen Allah suna da kamala ne babu tawaya a cikinsu dukkanin sunayen Allah suna da kamala babu wani sunan Allah da yake da tawaya shi yasa za ku ji na an ce kamar nan da ya ce asma'illahi sai ce wa sifatihi da kuma siffofinsa Allah ta'ala siffanta kansa da cewa inna Allah huwa shi shine menene mai azurta ko mai yawan azurtawa ka ko yadda dole shi ke yawan azurtawa yanzu da a ce kai iska Allah bai da ita wadatacciya ka kalli ɗumbin mutanen da suke shakan iska a ban kasa ka kalli ma wasu ma fa iskan nan ita ce hanyar arzikinsu ka duba ma eh, kwarai da gaske ka duba wasu kamfanin nitrogen and oxygen ka gani daga iska suke tato arziki kuma su samu arziki da shi kamar yadda za ka haka ƙasa ka samu gwalagwalai da fetur to a iska ma akwai shi ne ma'anan wasa kara lakun mafi samawaci wal ardi jami'an minhu za kuma ka yadda da wannan ka yadda da arzikin da ke ciki ka ga wani fa yana gadon asibiti iskan da yake shaƙa siyanta ake biya ake sai an sa masa oxygen kuma sai an biya akwai bawan Allah da ya rasa a garin Gombe da aka ga halin da yake ciki abinda ake da shi na shaka iskan ma guda ɗaya ne yana kan wani ana sa mishi aka ce tun da shi yanzu ya ɗan fara numfashi a tuge a jona ma wancan to malam amma kai ka ga yanda Allah yake baka arha lokacin da ka shaka ya shiga baka sani ba lokacin da ka fitar baka sani ba wannan ni'ima ce ta Allah to ka yadda da asalin wato sunayen Allah da kuma siffofinsa kamar inda muka faɗa daga cikin abin da ya kunsa na imani da sunayen Allah da siffofinsa yarda da cewa dukkan sunayen Allah suna da kamala da siffofin shi tare da cewa a wasu wuraren za ka ji Allah ta'ala ya ce yana da siffa kaza ɗan adam ma yana da siffa kaza to shi yasa aka ce dole ka yadda na Allah yana da kamala na dan adam yana da tawaya ka dauki da yace alhayyu shine rayayye ko a wani wurin ma ma kansa kirari da kansa subhanahu wata'ala yace huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin yace kai wa huwa bi kulli shay'in alim magana ta kare shine na farko shine na karshe imamu sahawi da ya tashi jinjina masa sai yace awwalun lafdi da wa akhirun bi intiha in kana neman na farkon da bai da farko na ƙarshen da ba a kore shi to wannan shi ne Allah subhanahu wataala bi ma'ana ba wanda sai tarayya da wannan shi sa da kansa zai ce limanin mulkul yau in an zo gaban shi zai ce wa ya isa kuma a yau Wa ke da ta cewa in ba ni ba to wannan Allah ta'ala tasa da kamala to mu zo Allah yanzu muka faɗa ya ce ɗan adam yana ji yana gani faja sami an. basira a wani wuri kuma sai shi da kansa ce laisa kamithlihi shay Allah bai kama da kowa ba bai daidai da kowa ba babu kamar Allah amma sai tabbatar da wa huwa samiul basir ko Allah mai ji ne kuma mai gani ne to suratul insan ta ce dan adam yana ji yana gani amma ce mu muka sanya shi mai ji da ganin amma ana shi ce mu muke ji mu muke gani kaga naka san maka ake yi daga kuma arzikin sa kenan kake samu sannan naka na da iyaka daga ran da ɗan adam ya mutu ya isa ya ji abinda kuma ake yi sai dai abinda Allah ya so ya jiyar da shi daga ikonsa tunda akwai wanda Allah ka iya jiyar da su din kaman dan da ke ma sa sadaka akwai asar da suka nuna ana sanar da iyayen cewa ka wane ya maka sadaka wannan da izinin Allah ne amma bai sai ji cewa ga gidan da ya bari na gado ana ciniki wasu sun siya miliyan 74 magada sun ce sai an cika miliyan 1 ya zama 75 bai isa ya san da wannan ba shi tashi ta kare to amma Allah ta'ala shi ne da mutuwa ba ta riskan shi jin shi bai da shamaki yanzu a nan gida matan muskila suna tunanin to ni ne ma zan dafa mishi ya manta ya tafi masallaci ban tambaye shi ba in yi taliya zo ya ce mun baya ci in yi tuwo kuma ya ce abincin yayi nauyi ba zai ci abinci mai nauyi da dare kai bari dai in jira ya da wannan tattaunawa na ta kai baka sani ba baka ji shi ba ɗanka da ka haifa da zai nesa can sai ka ce wancan wani ne a ce kaman fa ba shi ka ce an to ko za a kira shi to ya matso mana a gau ashe akwai gazawa a daga shi ko Allah ta'ala yana sanin wala tasqutu min waraqatin ko wala tasqu menene wala tasqu min waraqatin wala habatin fi dhulumatil ardi wala yajisin ko wala ratbin wala yajisin illa fi kitabin mubin ba wani ganye da zai tsinke yau a daji daga jikin bishiya ya fadi face Allah ta'ala san bishiyan nan ne ganye dubu ɗari da uku ɗaya ya faɗi saura dubu ɗari da biyu a jikinta Allah ya san da wannan in wancan ya bushe ya sani in wannan danye ne ya sani to anan abin da ya sa muka yi dogon shimfiɗa kafin mu karanta bakin ne, akwai abin da ya kamata mu sani duk lokacin da aka zo ana magana akan abin da ya shafi al'asma wa sifat sunayen Allah da siffofinsa wannan babin na tauhidi ana shigan shi ne da imani ba da tunani ba domin in ka shige shi da tunani za ka koma cikin mu'tazila ko ka koma cikin jahmiya ko mutum ya koma yana siffanta Allah da abin halitta wanda yake kuma subhanahu ya tsarkaka gabarin wannan to in za a shiga babin sunayen Allah da siffofinsa sami'ina ne wa ta'ana in dai aya ta zo hadisi ya inganta to ibada ce ta zuciyar da kawai ake so ka yi rashin yardanka ba abin da zai canza yardanka kuma shine rahama a gare ka Allah ya datar da mu malam yace wa zalika bi shibdiha cewa yana daga cikin imani da Allah rukuni na hudu imani da sunayensa da sifofinsa wannan imanin yana samuwa ne bi shibdiha ta hanyar kiyaye asalin wato sunayen ka haddace su ka san su wa fahmiha da fahimtan abin da suka kunsa a nan ne malamai ke tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye guda ɗari babu guda tasa'in da tara man ahsaha duk wanda ya kiyaye su ya haddace su ya fahimci abin da suke koyarwa ya aiki da koyarwarsu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kana neman nan aljanna ga ɗaya ka samu ya Allah ka samu a cikinsu to wannan ka san su ka fahimce su wal ikirafi lillahi biha ka kuma tabbatar wa Allah da waɗannan sunayen tunda ya tabbatar maka shi kar ka zo Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh a gabe ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannayensu sai ka ce za a yi a ce Allah yana da hannu ai abin nufin yadullahi shine quwwatil lahi da yaƙi za su je ƙarfi Allah ke nufi Allah ya fika sanin ƙarfin. a wani wurin ya ce wa na kuma sabatun min quwwa inda karfin yake nufi ƙarfin zai fada ana don haka hannu ya faɗa sai ne aiki da fomulan mu malikiya ko imam malik bin anas Allah ji kansa da rahama duk da maganan asali daga ne rabi ne rabi'atul ra'ayi Allah ya masa rahama imam malik na koyarwa a masallaci wani shigo ya ce da shi ya imam ar-rahmanu arshi Sawa, Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi wayya Allah ya daidaita nan a tsakiyar jama'a ya wannan tambayar? to da yake malamai ne zarata wannan da suke gani da hasken Allah sai ce al-istiwa ma'lum daidaitan Allah dai sananne ne dan ya faɗa kuma mun yadda dan ya ce ar-rahmanu 'ala arshi Sawa, surati taha ko Allah ya faɗi wannan yace wal kayf majhul yaya daidaita ba mu san wannan ba kuma bai so wani ya sani ba wal imanu bihi wajib in kuma kai dan albarka ne imani da shi wajibi ne a kanka alu anhu matsawa sai ka tambaya game da yayi bidi'a wannan kirkira ne yace ku fitar da shi kare zama ma mutane fitina shi yasa a baya na ce muku da imani ake shigan babin to wannan formulan ta Imam Malik Allah ji kansa da rahama duk da akan daidaiton Allah kan al'arshi aka tambaye shi malaman aqida suka ce tana aiki akan duk wani abu da ya shafi gaibu duk wani abu da ya shafi gaibu kaman me kaman tambayan kabari kaman aljanna kaman wuta kaman aljanna mu sake maimaita ta dan muna kaunar ta ko aljanna <laughs> imani ne ta wajibi ne dan ya ce wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum innal muttaqina fi jannatin wa nahar aljanna ta tabbata akwai ta dan qur'ani ya tabbatar ka mun yarda ko sannan mun san akwai sannan mun yarda akwai ta dan annabi mu ya ce mu aiki dan ita kuma ya ce za mu shige ta insha Allah sannan kuma tambaya game da a menene na uku al menene mun samu wannan al-istiwa ma'lum wal kayf majhul ya aljanna take mun je za mu sani anan ba mu sani ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil jannati ma la aynu ra'at a aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba na dangin ni'ima wala udhun sami'at kunni ma bai taba ji ba ko a shafa labari shuni ko a AI ne ko a wannan chat GPT ko wa sunan shi duk ku gama kirkire-kirkiren ku wallahi muna zuwa aljanna za ku gane koyan kauye ne wai wani ya je kauye yi ni da malamin mu Dr. Muhammad Professor Muhammad Sanu Marijelle Lemo muna zaune hoto ne bai da koya da mala da wata taliya da kaji da dawisu duk a gaban mu ga hannuna ma duk maiko kuma wallahi ƙarya ne wani ya bugo min wai mala ake kai babban bako an yi walima baka kira ni ba nace subhanallahi liman a ina yace wallahi nace malan saniya nace bai zo ba fa yace wallahi yanzu malam ko dai ka manta kawai sai turo min hoto nace subhanallahi aminu ne wallahi aminu ne da wannan tsiyan saura ya kai mu aljanna ma wata da ya matsa fa wallahi bai ta ba sai na ce to duba da kyau ka kalli hannun nawa a hoton ka kalli fuska na in ka ga hannun dan duk nunu sosai malam ko yanke kumba bai ba yanzu bi sabilin <laughs> ina ni kuma nan zauna haka dama dama irin wannan ai bai kai ba kai mun adalci ba sai ce kuma haka ne haka wani ya ya yi na akan rakun ina zaune kawai wani malamin mu daga Kano ya kira ne yace kai yanzu har ka wuce dokin ka fara hawa na ce, ko da gangan ba za haura rakuni ba in ka ga na hutu an daddaure shi ne yace ga kanan kan raƙumi na gani na ce a ina sai turo mun wani zuwa Egypt da muka yi hoton mu kawai da aka ɗora shi kan raƙumi sai na ce to aga laga fata na ko kai ma ka gani ko ya kutu kaga irin ta ko a da magana ba kai ma ka zaka ɗauka to in ka je ka kalli hoton fa na farko za ka ga wando na har ƙasa fa kai ka taba gani na da wando har ƙasa fi sabilla in dai ba training nake yi ba na sa tracksuit ko shin ina da hali zan nade shi ko ba haka bane biya za a yi ka hau doki kuma ko kuma wandan ka je har ƙasa wanda ya sauka har ƙasa na biyu kuma aka yi motsin rafka sun agogo hagu da dama saboda ni ne malam nasiru yan rufa'i ko agogo sarkin aiki Shi ne na sai na sa biyu ko shi ne ko ɗan shi kalli nan duk da an ce ɗayan na duba hawan jini ne ko menene sama na ajiye a ɗakin mata na na dawo na leƙa to wannan me muke so mu nuna ashe a duniya za a iya samar da wani abin da tunani zai gan shi kuma ya yarda to ina ga ubangijin mutane ya aljannan nan take ne ya aljanna take so da haka jama'a mu imani da Allah mu kyautata biyayyan mu gare shi kuma Allah ka kaunace mu ka ba mu aljanna to shine malam da ya kawo wannan yace wa ta'abbudu lillahi biha kuma ana so in ka san sunayen nan ka bauta ma Allah da su kaman ya zaka bauta ma Allah da su ka zo kana so Allah ya baka ilimi sai ka ce ya Allah sakamakon ina tawassuli da sunanka na al Allah ka bani ilimi mai albarka kana neman dukiya ka ce Allah kai ne ar-razzaq Allah ka bani dukiya kamar yadda naji wani yana wata addu'a da wafi duk da ni ban san inganci irin wannan addu'an ba a Ka'aba fa malam da yayi addu'a yayi addu'a malam Abdullahi sai ce Allah kudin nan fa ba kai kai ka fi karfin su mu ne matsiyata ka watso mana kai ka ji kaman wani hazi wai <laughs> wannan kudin Allah kai mu ne mu ne masu bukatansu Allah ka to kaga wannan bai yi ba ko da sai ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah sai ya baka abin da ma yafi kudin akwai abin da yafi kudi da yawa ma lafiya na ciki mutunci na ciki zaman lafiya na ciki kansa a tara ma duk kudi ka zo ka fara tsoron kowa kaga kowa macuci ne wani zai cuce ka wani ma ka je wuri ka kasa cin abinci wanda a sa maka guba saboda ana so a danna wani business da kuka fara an gaya maka kai ta zama da yunwa kuma kai ba azumi kake to in Allah ya baka kariya ka karu to shi yasa ake so ai wata abudu lillahi kai bauta ga Allah wato shi littafin nan kaman ba zai yi wa ai sauri bane sai dai ai hakuri wal amali bi mujiba wa bi mujibi hako da kuma yin aiki da abinda suka hukunta duk abinda sunan Allah ya hukunta da shi a aiki da shi ya ce alimun bi zati sudur shi ya san me ke zukata ba wani boka ko wani gobe da nisa da zai iya faɗan me ke zuciyar mutum ƙarya ne ƙarya ne Allah shi ne kaɗai matsanin gaibu kuma muna bauta masa da wannan shi yasa Allah kan malam dina Albani da rahama wani mutum ya zo yana ain ya san gaibu ya dinga batar da mutane malamai suka ce ba a taɓa yin wata mukabala nan take aka yi ta aka gama kamar wannan mukabalan ba aka zo aka kira shi jama'a sun taru malam dina Albani yace shi zai mukabala da albani ne sai dan albani da yaga yanda mutane suka fitinu yace kai ku kawo shi jama'a ba lokacin shi amma ku kawo shi ana zuwa ya zauna da shi yace zan mukabala da kai amma da sharfain da sharadi guda biyu sai ce wa mahuma menene su ce kaji banza tuku dauke shi banza kace ka san gaibu fadi sharadin mana ya zaka tambaye <laughs> kun fahimci magana yace kaji jahili haka yace kun ji to kun gane ƙarya yake jama'a ko eh? cikin ba a yi sakan biyar bai gama da shi sai ya ce zan mukabala da kai amma da sharaɗi biyu ya ce faɗi sharaɗin ya ce to kun ga jahili ba ya ce gaibu ya sani bai faɗi <laughs> ai da cewa zai na san sharaɗin ka kaza da kaza ne mu je zuwa ya ce mai yasu ya ce to kun ji ko ya ce to in kun bi shi kun san ku ba da wuri kawai a ci gaba da karatu to haka ake mala abakar gumi ya sha fama da irin waɗannan abubuwa Allah ya ji kansa da rahama malai ce walillahi al-asma'ul husna ba ni na faɗa ba Allah da kansa ya fada cikin suratul a'raf aya ta 180 yace lalle Allah ta'ala yana da wasu sunaye husna mafiya kyau karka ce masu kyau in ka ce masu kyau wani zai iya funsa kyau shi na Allah daga nashi ba wanda ya kai shi balle ya shi al-husna mafiya kyau fad'uhu biha idan kun tashi addu'a na neman bukatu ku kirayi Allah ku roke shi da waɗannan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce cikin dare da shi da sayyidina Umar da sayyidina Abubakarin ko da yake Abubakar ya kamata mu fara faɗi dan shine gaba ko da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma sai ya ji wani yana sallah yana cewa Allahumma hdini fi man hadai sannan yazo yana cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masu sayyidina na abubakarin wannan ya roƙi Allah da wasu sunaye kun ga muhalli shahid wanda idan aka roƙi Allah da su addu'an ba ta dawowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce suka bi shi ana yi sai sayyidina Umar ya je mishi congratulation mu fa yanzu ka zo ma congratulation appointment ne daga Abuja wani ma zai zo ma congratulation ne tare da application da CV a ƙasa in an je kar a manta da mu to amma su suna taya ka murna ne illa hira ke kyau malam idan aljanna ta ta samu to kai kam ka ci ka wuce to shine sayyidina Umar na zuwa ya faɗa mishi sai ce nagode nagode amma Abubakar ya zo tun da duku duku ya faɗa mu ashi <laughs> ba a gasa da shi a ba a shi yasa in Allah ya yarda daga cikin alfarman da muke nema wurin Allah ta'ala dan alkiyama Allah ya sa mu ga sayyidina Abubakar wannan mutumin malam wannan bawan Allah ni dai ban san da abin da zamu iya biyan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake jin ya taimake musulunci to musulunci ya biya ki abin da ya ba musulunci in banda dan gidan Abu Quhafa ya nuna sayyidina Abubakar yace wannan ne kadai sai a kiyama za a gama biyan shi Allah kuma ya zo ya buga sam ya tabbatar yace allazi yu'ti malahu yatazakka Shi ne dai wanda ke ciyar da dukiyarsa dan ya tsarkaka ni na san ba da ya yi ba in ji Allah kai in Allah ya wanke ka to me rage ma duk ma mai kin ka duniya dade bai kika ba Allah ta'ala ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujiz ba fa wani na da shi ne yayi dan ai masa biyan biki ba ka san kana fara kamfin aka ga ci primary aka ga alaman kai ke da ƙuri'u sai ga in sallah ta zo an sai tirelan raguna an kawo maka za biya wallahi kwangila ce za ta kanda ce za ta sauka ana cewa tanda ta ne ko abuja za ka ga application taki ake so ka bayar ko wani supply ne ko wani wane ne ya mutu waye ya dawo su din ne dai amma Allah ya ce shi ya tazakka ya ne dan ya tsarkaka kai Allah ya ce duk duniya in da lahira lahira su shaida wala saufa yarda ne Allah sai ne masa kyautan da sai ya yarda shi din dan aljanna ne kaga haushin kare me zai yi da sama dan wani ya zage shi dan wani ya aibanta shi a banzan bazara gara ma ka zo ka bi shi ko kai ma ka samu alfarma ka bi sunna Allah ya datar da mu to Allah ta'ala ya ce wa zaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale ma'ana ku rabu da waɗanda yulhiduna suke fandarewa fi asma'ihi a cikin sunayen Allah su siffanta Allah da wani abin halitta Allah ta'ala ya ce zauna ma kanu ya'malun da sannu za a sakan ka musu da abin da suka kasance suna aikatawa sai malai ce to yanzu mun ji abu hudu wanda imani da Allah ya kunsa فمعرفة أسماء, أسماء وأوصاف العظمى نكو دان هكا كسني Asma'i. Sanin sunayen Allah wa Ausafil-Uzma da al'azmati da sanin siffofi wanda suke na girma wal kibriya da siffofi wanda suke na nuna isa na Allah wal majid da girman Allah wa jalaluhu da ɗaukakansa, tamla'u qalbal abd waɗannan abubuwa su suke cika zuciyar kowane bawa imanan billahi ya zanto ya samu cikakken imani da Allah wa haibatan lahu ya zanto mutum yana ganin kwarjini an ce kwarjini shine wanda zaka ga magana ma gaba sai ya maka nauyi duk abin da zai bakanta masa kai ba zaka so a ce kai kai shi ba shi da zai ga ce kai wannan na da kwarjini kama zo gaban shi ka kasa magana ana samu wannan ko ba a samu ana samu musamman mutumin da ke yawan tilawan Qur'ani da sallan dare Allah na masa wannan kyautar wanda yafi kowa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu kuma da wannan ne zaka samu girmamawa ga Allah sai mala yace ga dalili na huwal hayyu. Allah shine rayan da mutuwa ba ta ruskan shi la ilaha illa huwa shine abun bauta bisa cancanta la ilaha illa huwa fa'budu fad'uhu ku kiraye shi bi ma'ana ku roke shi mukhlisina lahu din kuma kuna masu tsarkake addini gare shi alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ubangijin talikai sannan ma ce wa ma'rifatu awsafil izzati wal qahr daga cikin abin da ake so ka sani dangane da imani da Allah shine sanin sufofin Allah na buwaya da tirsasawa Allah ya fi karfin kowa idan Allah ya so aiko ba a so sai an yi <laughs> kun banci magana eh dau'an aukar ko an yi ko an so Allah ya so ayyana faruwa to shi ke da wannan izza din sannan shi ke iya kaddara komai ya kasance ina da aboki lokacin muna karatu a layin tanki wancan masallacinmu na layin tanki tauhidi muke yi Muna kun sa akwai asibitin imam ta baya muka gama karatu sai na ga wayan shi bayan mun idar da sallah ni kuma mun rabu ya tafi mai duguri tun jiya ina daukan waya nace mai ya biyu ba mai duguri ba biyu barno kenan ko garin biyu nace mai ya biyu ya su mama sai ce zagayo asibitin imam ina daki mai lamba kaza a kan gado yana da kuɗi ya san inda za shi yana da guziri amma Allah ya kaddara ba biyu za shi ba asibiti zai kwanta to shine alkahar in Allah ya ta ba za ka ce ba za a yi haka ba yanda ya ce a yin haka za a yi Allah ka kaddara mana alkhairi sannan wal Allah shine mai karbin da ke rijayen kowa wal kuma shi ke da iko wani zai ce mun gama shirya komai 2027 idan mun ci kai ka yi haƙuri za a baka kaza ba 29 ga watan mai ba <laughs> ana jibu za a ga watan ramadan sai ka ji an ce jama'a akwai jana'izan wana abuja ko a sultan bello wannan fa yana da daraja da mutunci kenan akwai wanda ya ce ba haka ba ba a nan mun ga wanda ya gama ci rantsarwa ba ne aka rantsar da shi a kabari ko ba mu gani ba mun gani to yanzu sai ka ce ma musulmin cikin su alam ya anilil ladina amanu an tahsha qulubuhum li dhikrillah yanzu dan Allah har yanzu lokaci bai ba da zakatan su taushi da irin wannan wa'azin lokaci bai ba da za ku tashi haikan jinin mutane na zuba ku ba da naku jinin dan ku ba tarihi na gari ai kujerun da kuke kai sadaukarwar mazan jiya ne kuke danawa to dan me kuke tozarta goban ƴaƴan ku su su wahala ai shugabanci ba daɗi ba ne aiki ne aiki ne kuma shi kaifi biyu ne in ka yi abin da Allah ke so kana cikin inuwan al'arshi ranar alkiyama saba'atin yi zilluhumullahu fi zulli yau mala zilla illa zillu akwai imamun adil shugaba adali na gari wanda ya sauke haƙƙi da nauyi kai kam albishirin karan alkiyama kana inuwar al'arshi kuma na rantse da Allah kowane ne kai idan zalunci kai na rantse da ubangijin ka'aba daure ka za a yi tamau a kai kautaran alkiyama eh wallahi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har yake cewa ni'mal murdi'a wa bi'sal fatima yace ba wani shugaba wanda ke shugaba na gama gari wanda ake karkashin shi face a daura ta za a zo da shi firin alkiyama in yi adalci adalci ya kwance shi ya kai shi aljanna in yi zalunci daga nan an rage masa hanya sai jahannama khalidi na fiha idan musamman ma ya kafurta wa Allah da haka shawara ya rage game shiga rijiya sai ka zaɓi ni'imar duniya ko wahalan can ah. kuma dai ko ban za ka haura shekara arba'in ko wane ne kai <laughs> a wadda kake ko a local government ko a state ko a federal ka dai haura arba'in ka gaya ma ranka ka wuce tsakiya duk abin da za a yi ka tsallaka boda malam gangarawa kake ko dai ka tafi da izza kai rahama ka samu rahamar Allah ko kuma wallahi ba zai gagari Allah ba ka karanta Qur'ani akwai dan annabi Nuhu Allah ya kona shi annabi ne baban shi kai waye babanka ha kai waye babanka annabi Ibrahim baban shi annabi ya haifa allama falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra-amin. bai hana Allah yama baban azaba ba waye kai dan kuma waye babanka da za ka yi zalunci Allah ya barka da aka ji tsoron Allah kawai ayi abinda Allah yake lokaci bai kure ba tunda kaji kana numfashi a tunda kaji kana numfashi har kaji wa'azi Allah na son ka in kuma daga nan kai kunnin kashi to me fada ya gama saura kai da ubangijin da yace a fada maka Allah ya datar da mu ku zo mu tafi an gama wal jabarut Allah shine mai tsananin karfi wal kibriya mai nuna isa idan har zuciyarka ta san waɗannan tamla'ul qalba dullatan zuciyarka za ta cika da kankan da kai ga Allah ka san shi Allah yana da wata rahama mala Abdullahi in dai ka zubar da makamanka a gaban shi to zai baka makamin da zaka sara kowa kauce lafiya Eh, in ka duka ma Allah to zaka ɗago da makamin da ba mai taran gaban ka shi ya kai labari in ka ga yayar da kai a duniya to a lahira sama za ka yi daukaka ka za a yi wanki tsaron wa khudu'an lillahi alwahid alqahhar sannan da wannan ne zuciyarka za ta karaya ta kankan da kai ga Allah wanda shine shi kadai mai dirjaye da tirsasawa malai yace duk mu fahimci wannan a cikin alqur'ani da Allah ya faɗa mun sha fassara wannan ayan a baya هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون من فسر وانا يفسو ديار أبايا مالك ومعرفة أوصاف الرحمة والبيت da kuma sanin siffofin Allah na rahama da nagarta ka duba kai kanka wafi anfusikum afala tubsirun akan ka kadai idan misali Allah ya sa kana da shekarun da sun kai 40 ko ka haura ko hamsin. tambayi tarihi shekara ashirin ko talatin baya da suka wuce haka kake ƙarfinka kamar haka yake ba kamar haka yake ba kana da wasu abubuwan da a yanzu babu su wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalq duk wanda muka raya shi ya tsawon rai wallahi sai mun tauye shi a halitta sai mun tauye shi Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaiba wannan yana daga ciki kun dama da wannan sama oke yayi to wannan rahama ta Allah ya baka dama kai ta yi masa sujada kai kuma da yawa kuma ka ji abu mai daɗi malam so fa Allah yake yarda da ɗan adam wallahi alazim yanzu yau din nan a babin da muke kyautata mu Allah zato idan yau Allah ya ce ya yarda da mu shikenan fa da bayan da gaban duk kyau za su amin ya Allah so ɗaya Allah yake yarda to wanne yana daga cikin rahaman kuma yardan nan ko laifi kake yi zai ta bin ka da ita yana tallata maka ita hakkan shimfiɗan mutuwa in ka ga Allah bai yarda ba to an zo gargara wurin cire rai sannan mutum ya dawo ko kuma rana ta hudo daga mafaɗanta amma mutukar ba haka ba Allah yana karba waldirga ga nagarta kai yanzu da kanka an barka da kanka ka san ka gaji amma Allah baya gajiya kulle yaumin huwa fi sha'anin kullum Allah cikin gudanar da al'amura yake yi wal ikram wal ihsan ka duba kuma ka san yadda Allah yake karrama mutum mal ka duba gani dabba fa nan ta mutu sai a yadda ta can daji amma kake summa amata hu fa akbara ko ka mutu kar a ci mutuncinka a rufe ka ai maka sutura a macen ma ce a mutunta a rufe ko ba musulmi bane dan adam ma ce ku rufe shi a girmama shi wanda yana daga cikin jahilcin jahiliya da rashin mutuncin su a kashe mutum a rataye shi har ya rufe yanzu wa zai so a ce akwai dan shi ko matan shi ko mahaifin shi an ga an ce ai baban wani ne ke ta doyi da ya mutu ana jira ne gama riddigewa kaga wannan ba girmama amma al-ikram hatta a cikin jarabawa Allah girmama mutunta mu yake yi to ubangiji da ya mana wannan mu ko me zai sa bala ni masa abin da yake so ba wal ihsan da kyautatawa duk abin da kake ji za ka yi ma Allah na bauta ya riga ya maka abin da ba za ka iya biyansa ba wa ɗe eh, haka ne duk abin da yi yanzu ka kaddara a ɗauko azumin ramadananka na filfilinka kiyamun lailinka karatun ƙur'aninka karatun ƙur'anin ma kowane harabi ɗaya lada goma duk a ɗauko to a je su a gefe numfashin da ka shaƙa za a ƙirga su ma a gani za a biya su da ibada. ido da ka kalla kai kwaro da ya shiga idan ka kai idan ya ruwa ya fita a kirga ni'imar ruwan idan nan za a kirga shi lafiyar da ke jikinka za a yi lissafi da kowane awa ɗaya lafiyar da aka baka a tsaura da ibadanka sallan minti nawa kai lafiyar awa nawa ne a jikinka al'isan Allah ya kyautata maka shi ya sa ‘yan uwa yana daga cikin butulci na ƙarshe ka biye ma wani mutum a sabon Allah ka kyala umarnin Allah wallahi butulci saboda ba wanda zai maka ni'iman da Allah ya riga ya maka ita shi fa wanda kake bi nema kake yi maka shi kuma wanda ya ce kai mishi Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ma abinda shi ya ma riga ya maka ne ba zai yi ba ya riga ya maka dan sai da ya maka ma ka gane abinda ke amfana ka da cutanka wai baka ga hankali ni'imar hankali ba da hankali ba kake gane abu mai kyau ka rike da hankali kake lissafin abu mai cutarwa ka gudu karka yi shi ko mahaukaci bai da wannan ni'imar sai ya kwana a bola ya ɗauki kashi a kan bola ya ci ya ɗauki mushe yana ɗoyi ya tauna kuma ya ci a bakinsa amma kai aka baka hankali don ka mayyaze ka bambance yanzu wanda ya maka wannan karramawan don Allah ya zama daidai ce a bauta mishi ga annabin shi abi shi kai kuma baka cikin tawagan da suke binsa kai ka san haɗuwanku ba za ta yi kyau ba wallahi ruwan saman nan fa da ke sauka da ni'imansa ne don ai masa sujada kai kuma kana ki Duk yadda ke hannunka a hannun wani ya karba fa ya baka ko gwamnati ne ta biya ka albashi ba daga wurin ta to kai ka samu ba to dan me kai ba za ka bashi taskace maka ran da za ka bukata ba Allah ka datar da mu mala yace in ka samu sanin Allah da rahamansa da kyautatawansa tamla'ul qalbu hubban lillah zuciyarka za ta cika da san Allah za ka ga ba za ka so a ce yau Allah baya yi da kai ba ba za ka so ba ubayy bin ka'abin radiyallahu an sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi Allah ta'ala ya ce in zo in karanta maka alqur'ani kaji ku ga fikihun sahabbai budan bakinsa sai ce ya manza Allah sallallahu alaihi wa sallam ni ni ni ubayyu Allah ya ambaci sunana akan al'arshi ya ce wallahi da sunanka mala'ika jibril ya zo ya faɗa sai ya fashe da kuka sai fashe da kuka annabi sallallahu alaihi wasallam karanta masa suratul bayyina lam yakun na kafaru min ahli kitab. to me sa ubayi wannan kukan a ai green card ne malam a sallama ne wallahi sallama ne wallahi sallama ne da ana tambayan mumini a kabari da ka buga waya ka tambayi wanda ya mutu da imani yana so ya dawo duniya inda hali sai ya mare ka me zai zo yi wahala bakin ciki damuwa da mahasada zai ji ko da makiya da wanne zai ji wannan gidan alhammu wal gham me zai zo yayi ga raudatun min riyadil janna dausayi daga dausayi aljanna me da kai kazanta ai Allah ta'ala ya faɗa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta'ala yace nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah idan Allah zai fa an gama jama'a waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah amma ba su lalace ba sun mattaƙamu suka rike himma dai kar a saki sunna jama'a ko sunan nan ko lahira a rike ta tamau har sai an je ma Allah da ita to alƙawarin duk wanda ya haka da ubangiji ranar mutuwarsa shine ta tanazzalu alaihimul mala'ika haka al-imam ibn kathir ya faɗa mala'iku za su rinka sassauka na girmamawa faretin mala'iku mala Allah ta khafu ku ne wanda nace kar ku zina ba ku zina ba na ce kar ku yi adalci a mulkin ku kuka yi adalci kar ku kashe rai ba ku kashe rai ba kar ku zubar da jini ba ku zubar da jini ba to kun gama naku Allah ta kafu daga nan babu tsoro kabarin da za ku shiga ba matsala ne. Siraɗi ba matsala bane jahannama ba ku ba ta ba ta ba ku wa abshiru kuma Allah ya ce a ba ku sako daga rabbul izza bil jannati allati kuntum tu'adun mahaɗanku aljannan da aka yi muku alkawari kuka yadda da ita to za ku sha mamaki za ku san Allah bai saba alkawari ba za ta taba samun wannan ni'imar ba sai a duniyar sunna to to bari mu takaita muna tsawa don tsaya nan insha Allah an ce akwai hadari bari mu tsaya a gaba wa hamdan da godiya ga Allah wa raghbatan da kuma kwadayin abin da ke wurin sa wa tama'an shi ma duk kwadayi ne tsananin kwadayi fi birrihi a cikin nagarta da biyayya ga Allah wa isanihi da kyautata wanda yayi ne sai malai cewa ilahukun ilahukum ilahun wahid ku sani abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya Shi ne Allah la ilaha illahu babu an bauta bisa cancanta face shi ar shi shine ne rahaman da ke iya ba kafuri ma da musulmi ma'ana ar-rahman kenan alladhi kulle kulli shay'in rahma komai kana ganin kafuri na samun gonan masara ya noma ya sha ya kaza ya kudi ya kiba ya ji daɗi arrahman ƙarƙashin wannan ake bashi